اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu ci gaba da inda muka tsaya a cikin suratul bakara yau muna hudu ga watan ramadan hijira biyu, wanda ya zo shida ga watan biyar da ɗaya. muna nan a cikin suratul bakara inda muke magana akan azumi da kuma ayoyi da suka yi magana kan azumi aya ta 183 184 zuwa 185 na'am a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ya ayyuhal ladzina amanu kutiba alaykum الصيام كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تكونوا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم السهر فليقم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون a waɗannan ayoyi da aka karanto mana guda uku ɗari da tamanin da uku da hudu da kuma tamanin da biyar Allah subhanahu wa ta'ala kamar da muka ɗauko bayani jiya waɗannan ayoyi suna magana ne akan azumi da dokokin azumi da sharuɗan azumi da ganin wata da sauran abubuwa da suka shafi azumin watan ramadana wanda kuma shi rukuni ne daga cikin rukunan addinin musulunci guda biyar Allah subhanahu wata'ala ce ya ayyuhallazina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani ku kutiba alaikumus siyamu an wajabta muku yin azumi kama kutiba alal ladina min qablikum kamar yadda aka wajabta azumi akan wanda suka gabace ku la'allakum tattaqun domin ku samu tsoron Allah makasudin yin azumi shine a samu tsoron Allah tsoron Allah kuma shine yake kai mutum aljanna ayyaman ma'dudat Allah ya ce kwanaki ne iddigaggu iyakantattu kuma waɗanda suke ba masu yawa ba faman kana minkum maridan wanda ya kasance a cikin ku ba shi da lafiya ga lokacin azumi yayi au ala safarin ko kuma yana halin tafiya kuma ga watan azumi yayi to sai ya sha azumin saboda rashin lafiyar ko saboda tafiyar fa'iddatun to abinda ke kansa shine kirgawa na kwanakin da ya sha min ayyamin ukar, yara masu a wasu kwanakin daban wanda ya zama cewa ba shi da lafiya azumi ya zo ko yana halin tafiya sai ya sha azumi saboda ɗaya daga cikin dalilan nan guda biyu rashin lafiya ko azumi ko tafiya to abin da ke kansa in ya sha shine ya kirga adadin kwanakin da ya sha biyar ne ko shida ko goma ko sha biyar in ya kirga su to sai ya ɗauki adadinsu na wasu kwanakin daban a watar a wajen ramadana sai ya rama su wa na yutiqunahu sannan yana kan waɗanda suke da ikon yin azumin aka ba su zaɓi fidiyatu ta'awu miskin wato su ciyar ko su fanshi kansu ta hanyar yin ciyar da miskini wato fansa ko kai azumi ko kuma ka fanshi azumin ta hanyar ciyar da miskini faman tatawwa khairan wanda ya tadawwi na alkhairi ya ƙara yawan alkhairi fa huwa khairul lahu wannan alheri ne a gare shi wa an tumu khairul lakum kuma a ce kun yi azumin shine alheri a gare ku in kun kuntum alamuna, in kun kasance kun san kaɓaki da agara basa da Allah ya tana dama masu yin azumi shahar Ramadana. allazi unzila fihi Allah yace watan ramadana allazi unzila fihi wanda a cikinsa ne aka saukar da alqur'ani shi kuma qur'ani hudan linnas shiriya ne ga dukkan mutane wa bayyinatin min alhuda da kuma bayyanawa na shiriya din wal furqan da kuma rariya ta tantance tsakanin ƙarya da gaskiya shi alqur'ani wannan aikinsa kenan faman shahida minkum shahara wanda ya halarci watan a cikin ku Allah iraya shi har ya ga watan ramadana ya zama ashirin da tara ga watan sha'aban ana sa ran gobe ya zama ɗaya ga watan ramadana ko kuma cikon talatin na sha'abana to da an ga wata fal sumhu. sai mutum ya ɗauki azumi ya yi azumi saboda Allah ya raya shi kuma ya kai ga wannan wata wa man kana mariban wanda ya kasance ba shi da lafiya ga watan ramadana ya kama au ala safarin ko yana halin tafiya kuma gashi ana cikin azumi fa'iddatun to in ya sha azumin sai ya zama abin da ke wajibi a kansa shine adadi min ayyamin ukhar na wasu kwanakin daban ya kirga adadin da ya sha sai ya rama su a cikin wasu kwanakin masu zuwa da suke gaba yuridullahu bikumul yusra Allah ta'ala yana nufin sauki a gare ku da bai ce ku yi azumi tilas kuna ba ku da lafiya ba ko bai ce ku yi azumi tilas kuna halin tafiya ba wala yuridu bikumul usra Allah baya nufin kunci baya nufin tsanani baya nufin wahala a kanku wani walitukmilu iddata domin ku cika wannan adadi na kwana 29 ko 30 idan azumi an gama shi kaf wani tukabbirullaha sai zama ɗaya ga watan shawwal kuma ku fito kuna kabbara ku je ku yi sallar idi kuna Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar wallahu akbar walillahi alhamdu alama hadakum bisa shiryar da ku da Allah yayi to ku fito ku girmama Allah wala'allakum tashkurun ko kuma kwa godewa Allah ku ƙara da godewa Allah ta'ala a cikin ni'imomin da ya muku waɗannan ayoyi a jiya mun tattauna kan matsaloli kamar guda shida matsala ta farko mun tauna akan kalman imani da Allah ce yayi wallazina amanu mun yi bayani akan abubuwa guda shida da suka jibinci imani sannan mun tattauna akan kalman kutiba wanda take nuna wajibi ne a yi azumi sannan mun tattauna a kan siyamu shi kan kansa azumin wanda muka faɗi ma'anarsa a luga da ma'anarsa a shari'a da kuma abubuwa na alkhairi da suke kunshe a cikin yin azumi wanda muka kawo su kusan guda ashirin muka ce azumi abin da ake nufi azumi shine mutum ya nisanci abin da zai ci ko ya sha ko abubuwan da za su karya azumi tun daga ketowa alfijir har ya zuwa faduwar rana tare da niyyar ibada wannan shine azumi azumi a lugha yana nufin al-imsaku an shay ka kame gabarin abu ko ma ne wa tarku lahu da watsi da wannan abu wannan shine ma'anan azumi wato a tsagwaron harshen larabci da ko wasu ma'anoni da duk suna komawa zuwa ga haka sannan a fassarar malamai in an ce azumi ana nufin wato a ibaratun an imsakin makhsusin wato wata fassara ce ta wani kamewa na musamman shi bambancin azumi da sauran ibadu sauran ibadu yi ake shi kuma azumi bari ne shi ta ake cewa imsak anil akli wa shur wal jima wa sa'iril mufattirati ko muftirati min dulu'il ilfajari ila Gurubi, shamsi bi niyyati ta'abbudi lillahi ta'ala in an tashi ta'rifin azumi sai a ce huwal imsaku azumi shine kamewa anil akli wa shurbi wal jima mutum ya kame gabarin ci da sha da jewa iyali wa sa'irin muftirati da sauran abubuwan da suke karya azumi shar'an wanda suka tabbata a shari'a min tulu'il fajari ila gurubi shamsi abudan ma'anniya kai haka da niyyar ibada sannan kuma kana mai bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala da yin haka wannan shine wato ma'anar azumi a wajen wato fassara da malamai suka wa azumi sannan mun faɗi cewa azumi yana cikin ayyuka guda goma da Allah ta'ala ya alƙawarin wanda suka haɗa waɗannan siffofi guda goma tun daga innal muslimina wal muslimati har zuwa inda Allah yake cewa wasa'imina wasa'imati yana cin ayyuka guda goma da a'adda Allahu lahum maghfiratan wa ajran azima sannan muka ce Allah ta'ala ya ce azumi alkhairi ne wa anta sumu khairul lakum sannan muka ce azumi sababi ne na samun takawa la'allakum tattaquni sannan muka ce azumi garkuwa ne da mutum yake yin garkuwa ga barin shiga wuta ta hanyar yin azumi wani hadisi da Imam ahmad ya rawaito ingantacce sannan azumi katanga ne ganuwa ne tsari ne ga barin halaka da kuma fadawa cikin halaka Imam ahmad ya rawaito yana cin sahihu targhib wa tarhib sannan muka ce azumi yana nisanta mai yin sa ga barin wuta har tsawon shekara saba'in hadisi da bukhari da muslim suka rawaito sannan muka ce azumi ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ba shi da kamanceceniya a cikin ayyukan ibada wanda suke fito da alaƙar mutum da Allah a wani hadisi shi ma cikin sahihu targhib wa tarhib sannan azumi yakan shigar da mutum aljanna ta kofar rayyanu kamar da ya zo hadisin bukhari sannan mai azumi yana da farin ciki guda biyu ɗaya a duniya ɗaya a lahira lokacin da zai sha ruwa zai farin ciki lokacin da zai gamu da Allah ya karɓi sakamakon azuminsa a nan ma zai yi farin ciki a wani hadisi na bukhari da muslim sannan bashin bakin mai azumi shi ya fi ƙamshi a wajen Allah daga ƙanshin almiski wani hadisi na bukhari da muslim sannan idan mutum yana azumi wani ya zo ya zage shi to ya ce masa azumi nake yi kada ya rama shi ma hadisi ne na bukhari da muslim sannan azumi zai ceci mai yin sa ranar alkiyama wani hadisi a cikin sahihu targhib wa tarhib sannan mai azumi yana da addu'a da ba a mai da ita a lokacin shan ruwa da lokacin buɗe baki da lokacin da ake tsakan yin azumi ka ɗaga hannu ka gaya wa Allah duk damuwarka a wannan lokaci ba a maido da addu'a yana da cikin sahihu ibn maja sannan wanda ya ba wa mai azumi buɗa baki ko ya ba shi abincin sahur za a ba shi lada na adadin yawan mutanen da suka yi sahur ko suka yi buɗa baki da wannan kunu nasa ko kosai nasa kai ko da tsagin dabino ne domin annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ka nemi Allah ya tsare ka da wuta daga wuta ko da da sadaka tsagin dabino ne sannan azumi hanya ne na samun tsoron Allah azumi hanya ce ta godewa Allah wala allakum tashkurun sannan azumi hanya ce ta koyan haƙuri wajen bin Allah da haƙuri ga barin saɓan Allah da kuma haƙuri akan ƙaddara mai raɗaɗi sannan azumi yakan jawo wa mutum ya koyi rahama ya koyi tausayi akan miskinai sannan azumi makaranta ce da kowa zai fita da sakamakonsa ko mai kyau ko mara kyau bayan an gama sannan azumi jarrabawa ne wani zai ci jarrabawan wani zai faɗi sannan azumi yana da fa'idodi ta ɓangaren lafiya duk wannan ƙarƙashin kalman siyamu to sai Allah ya mana abin don mu samu sauƙi sai ce ayyaman ma'aduda ai wasu 'yan kwanaki ne ma ƙidayayyu ƙididdigaggu masu adadi kaɗan in ka auna su tayewa ka ce to kwana talatin a kira shi kwana kaɗan e bin nisba ga kwanakin shekara kaɗan ne domin kwanan shekara 360 har da yan kai to a cikin kwana 360 an ce kai kwana 30 kwana 30 ai bai kai 10% na kwana 360 ba ko in ma misali an ce kai sittin shawwal kai sittin shawwal cewa man sama ramadana wa atba'ahu sittan min shawwala fa annama sama dahara kullahu to sai kai ramadana sai kai kwaya shida na nafila a cikin watan shawwal don an hada an samu 10% na 360 da wannan 30 din da wancan shidan in an hada za ka ga 36 sau goma shi zai baka 360 ashe azumi in ma mun hada da na nafilan sannan yake kaiwa 10% to 10% don Allah ayyaman nema a duda sana na 10% ayyaman nema a duda sannan ka ɗauki na nafilan ma su ma ayyaman ne dudan. misali akwai azumin nafula da so ɗaya ake yin sa a shekara so ɗaya tak kama azumin arfa kama azumin tasu'a kama azumin ashura akwai azumin da so ɗaya ake yin sa a wata kama ayyamul bibi sha uku sha hudu sha biyar akwai azumin da so ɗaya ake yin sa a sati kama azumin litinin da kuma azumin alhamis to ɗaya da ake yi a sati akwai azumin annabi dawud alaihi salam wanda ake yin sa kai yau azumi yau ka sha gobe ashe kun ga azumin nafila ma da na farilla ma duk ayyaman ne ma'dudat ba yawa gare shi ba shi sa Allah ta'ala dan ya kwantar mana da hankali ya lallashe mu mu bi wannan doka mu samu tsira sai ce kama kutiba alal ladina min qablikum shine lallashi na farko ba ku kada kuka fara azumi ba wanda suka gabace ku sun yi azumi sannan muka ce to me fa'idar sai ce la'allakum tattaqun dan ku samu takawa ita kuma takawa ita ce mabudin aljanna inna lil muttaqina inda rabbihim jannatun na'im inna lil muttaqina mafaza aljanna ita ce aka tana dawa masu tsoron Allah kuma komai ma dai tsoron Allah shine jagaba a cikin komai to Allah subhanahu wataala sai ce ayyaman ma'adudat to sai kuma Allah ta'ala ya juya da mu bayan ya ce kwanaki ne idayayyu ididdigaggu masu adadi kaɗan ba su wuce 10% na shekara ba wanda dama mafi yawan ibada za ka ba yawa gare ta ba yanzu misali in ka ɗauki zakka sai an samu milkun kamil eh, haulun kamil an samu mai nitabun kamil ta ma waɗanda guda uku duka nawa za a baya a zakkar zakkan miliyan ɗaya dubu ishirin ne da biyar zakan miliyan arba'in miliyan ɗaya zakan miliyan tamanin miliyan biyu zakan miliyan ɗari miliyan biyu da dubu ɗari biyar sai ka mallaki miliyan ɗari sana aka ce ka ba da ƙwaya biyu da dubu ɗari biyar kaga shi ma ma'adudat ne bai da yawa sannan ka ɗauki misali zakka akuya sai ka mallaki arba'in aka ce ka ɗau ɗaya kuma ɗaya ma ba ƙatuwar ciki ba ba ƙanƙanuwar ciki ba na saniya sai ka mallaki talatin aka ce ka ba da ɗaya ba ƙatuwar ciki ba ba ƙaramar ciki ba hatsi sai ka kwan mallaki tiya babbar ɗari uku in ƙaramar ce ɗari shida sannan ka fitar da 10% talatin lokacin da ka mallaki tiya ɗari uku ka ba da talatin a gidanka akwai taya ɗari biyu da saba'in me wani a ciki kuma noman ma sai in damuna ne in na rani ne rabin one over ten in zaka bayar shi ne sha biyar kwano sha biyar ma'ana komai mai sauƙi ne sannan ka ɗauki sallah muna da awa ishirin da hudu kullum muna a zahar la'asar magariba isha asuba ba wacce ake wuce minti sha biyar ana yin ta in ma kowace za a yi minti sha biyar a zahar sha biyar awa ɗaya da rabi kenan a cikin awa ashirin da hudu mun yi sallah awa ɗaya da rabi muna da awa nawa muna da awa ashirin da biyu da rabi wanda ba abin da muke sai bacci da hira da sauran harkokinmu kun ga abubuwan duk masu sauki ne Allah da ya sauƙaƙa a cikin abubuwan to shi yasa Allah ala lallashe mu da wanda ya ce ce ku azamci ayyaman ma'adudat sai kuma Allah ya juya kan masu larura dama haka ɗabi'a take ta alkur'ani Allah subhanahu wata'ala in ya faɗi doka sai kuma in togace waɗanda suke da larura sai ke faman kana minkum wanda ya kasance minkum kuɗin suwa yana koma kan allazina amanu faman kana minkum wanda ya kasance daga cikin ku masu imani mariza bai da lafiya Allah ta'ala ya sauƙaƙa mara lafiya faman kana minkum maridan wanda ba shi da lafiya mun ce rashin lafiya an kasa shi uku akwai rashin lafiya mai tsanani wanda za a ce ka bar komai ma ba ma azumi ba ba ma abin da zaka iya wannan zaka sha azumi akwai rashin lafiya kuma da in ka hada shi da azumi tsanani zai kara rashin lafiya tare da azumi yakan zama hali uku ko azumin ya fara maka da ciwon yanzu lafiyar kalau amma kai azumi zaka kamu da ciwo ko kuma kana da ciwon azumin zai kara maka yawan ciwon ko kuma kana da ciwon azumin zai ka maka jinkirin warkewa ciwon a waɗannan halin guda uku sai ka sauke azumin sai ka sauke azumin ka ci gaba da kula da lafiyarka bayan ramadana in Allah ya baka sauki sai ka rama in kuma ciwon ka an ce ma ai ba irin wanda yake warkewa bane to kenan ka samu sauki sai ka dinga ciyawa a bakacin wannan azumin naka haka matafiyi shi ma za ka ga tafiya ya dangana ga mai yin tafiyar da kuma abin da za a yi tafiyar a kansa da can ana tafiya ko a kan jaki ko a kan raƙumi ko a kan alfadari ko a kan doki da sauransu tafiya daga nan kano zuwa gombe sai ka ko da gombe zuwa kano sai ka ga lokaci ake ɗauka mai tsawo lokacin da muke hawo kiyakiya ɗin nan wannan zungureriyar daga gombe zuwa kano muka hawo tun karfe takwas na safe sai hudu ne ma muke zuwa tana tafiya guri guri ne ana huta ga mutane da yawa wajen mutum hamsin ko saba'in duk da aka tsaya sai kowa ya je ya yi alwala an yi sallah an yi an ci abinci an yi kaza ga an bata awa ɗaya a wani gurin da aka tsaya sau da ba sauri amma sai ka ga awa nawa ne to yanzu mutumin da zai taso daga kano izo gombe ko da gombe izo kano ko ta ina zai bi ko ta bauchi zai bi ko ta ta kari ko ta misau ko ta duku zai bi awa nawa yake dauka da ba akwai ku da sammako mutanen gombe mutanen kano suna mutanen gombe wani take mai suke cewa gombawa iban fari ba a da ku ba a tashi da ku kaga mutanen gombe akwai sammako to wannan ya yasa kaga to mutumin da zai tafi Kano yanzu duka zai dauki awa hudu a hanya ko awa biyar kaga ya dangana ga abin da zai tafi a kai. wani motar sa dama garau garau ce ana yi ana ƙara ruwa wani kuma zaka ga irin katuwar jeep din nan ce an zuba ga sanyi yana takayifin gurin ga kuma manyan tayoyi ko ramukan nan ba sa ji wanda za ga ɗan ɗan lokaci an je to kaga ya dangana ga yanayi yasa ba a ce dukkan matafiyi ya azumi ba ba a ce dukkan matafiyi ya sauke ba sai aka ba da dama faman kana minkum maridan aw ala safari Da aka malamai suka ce annabi sallallahu alaihi wasallama yana tafiya da sahabbai wasu suna azumi wasu ba sa azumi sai ya zama masu azumin ba su tuhumi waɗanda ba sa yi ba waɗanda ba sa yi ko ba su ce ku me yasa ba ku azumi ba ko me yasa kuke yi ba ko ba sai tsaya a halinsa to da aka zo yin wani aiki sai ya zama masu wanda ba su azumi suka tashi suna ta aiki sai annabi sallallahu alaihi wasallam zahabal muftiruna yawma bil ajri wanda ba su azumi yau sun kwashe lada saboda an zo lokacin aiki wanda suka dauko azumi sun sha rana sun gaji waɗanda ba su dauko azumi ba su kuma sun samu lokacin da za su yi ayyuka sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce zahabal muftiruna al-yawma bil ajri wanda ba sa azumi yau sun kwashe lada sannan wani kuma ya dauko azumi ana rana yazo ya fadi jama'a suka suka yi fa masa ruwa suka yi masa inuwa sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya hango shi ya ce, wancan fa aka ce ya rasulullah azumi ya dauko kuma ga halin da ake ciki sai ce laysa min bir as-siyamu fi safar baya cikin nagarta ka dauko azumi a lokacin tafiya in ka san za ka sha wahala ka ka ɗauka amma an tafiya ka mai sauƙi ce a jirgin sama ne ko kuma ba nisa abin hawa ne ko da nisan abin hawan yana da sauƙi kaga za ka iya haɗa tafiya da azumi ko kuma ka fara tafiyar kana zaton za ta yi sauƙi sai kuma ta zo da wuya sai ka karya ko kuma ka tashi da safe da niyan za a yi tafiya sai ka baka dau azumi ba sai aka fasa tafiyar ko kuma ka tashi da azumi ba san za ka yi tafiya ba sai kuma tafiyar ta taso a waɗannan halin guda uku mutum zai iya samun kansa ko hali hudu hali na farko ka yi niyyar za ka yi tafiya saboda wannan niyya sai ya zama baka ɗauko azumi ba sai ka ce maka ai tafiyan nan da za a yi an fasa kai kuma gashi baka azumi sai ka ci cin tuwanka ba za a ce ka riƙe bakinka ba a'a sai ka ci gaba da cin abincinka wannan kuma shi kuma ya ɗauko azumin bai san da tafiyar ba sai da safe aka ce ma akwai tafiya kuma mai nisa gashi kuma ya dauko azumi to akwai rukhsa da shari'a ta bashi dama ne sauke wannan azumin ya gaba ya ci gaba da cin abincinsa wancan kuma a tafiyar ne ya san da tafiyar kuma ya shiga tafiyar ya dauka za ta yi sauki sai da ya fara tafiyar sai kuma ya ga ashe tafiyar yadda yake zatanta ba haka bane to yana da dama tun da dama zaɓi aka bashi a lokacin tafiya ko ya azumi ko ya sauke to ya samu ya sauke ya sauke azuminsa to kaga wannan duka sauki ne na shari'a akan wanda yake halin tafiya sai Allah ta'ala ya ce to wanda ya sha sai Allah ya faɗi wata hikima malam Allah da Allah subhanahu wata'ala da tausayin bayin sa yake sai ce fa iddatun ai fa alaihi iddatun wannan shine khabar mubtada fa fal wajibu iddatun ko fa alaihi iddatun sai zan khabar mubtada ya zama mubtada aka cire ko kuma wannan ne mubtadan khabar din aka cire fa alaihi iddatun min ayyamin ukhar ko fal wajibu iddatu min ayyamin ukhar da ke kansa fa afdara idan ya sha azumi saboda tafiya ko saboda rashin lafiya to kawai ya kirga wasu kwanakin daidai da wanda ya sha ya biya anan Allah ta'ala ya ya ba mu dama uku bai fade ta ba dama ta farko a wani watan za a rama dama ta biyu a jere za a rama ko a rarrabe dama ta uku ana gara ramadan za a fara faru za a fara ramuwa ko ko za a iya jinkirta ramuwa kun ga duk wannan aya ba ta waɗannan bayanin ba to kuma Allah ta'ala cikin hikimarsa annabi sallallahu alaihi wasallam ma waɗannan abubuwan guda uku shi ma bai bayyana su ba haka suka zama sauki yanzu ka sha ramadana ana bin ka ramadana guda biyar in ramadana ya wuce to ka samu duk watannin nan goma sha ɗaya an baka dama duk watan da ka yi maka ka zaɓa karama ka sha ramadan goma dama ana rana wannan ma na farilla ne hakuri aka yaka kai to sai ya zama sai ka ce to bari bari sai sanyi sanyi ya zo ko sai ruwa ruwa ya zo ko sai gari ya canza ko sai inuwa ta karu ko sai na dan samu wasu kuɗi ma na dan ƙara nutsuwa sannan zan rama ba kai wa kowa laifi ba tun da dawo ba a ce rama nan nan da wuri take take ba sannan na biyu ba ce kuma za ka rama sai ka jera ba mutum ya sha azumi goma in ya zo ramuwan tunda goma ya sha to ko ba za a ce sai ya jera goma nan a jera ba za ka iya yin biyu ka huta kai biyu ka huta kai ɗaya ka huta kai ne kana kirga har adadin ya cika a nan shi ma ayar bata ce lalle ko ta ce fa'iddatun min ayyamin ukhara ya kirga wasu kwanakin ukhar daban a jere ko ba a jere ba a kusa ko a nesa ai gaggawa ko ka ai gaggawa a wani wata ko a wani lokaci da an ba da wannan damar shi yasa na aisha Allah ya kara mata yarda takan sha watan ramadana saboda larura ta al'ada amma ba ta samun damar ramawa sai a cikin watan sha'aban sun zo watan wata goma sha ɗaya kenan ana binta azumin sai a canza ta rama duk da malamai sun so cewa kai maza ka sauke nauyi don baka san ko mutuwa za ta zo maka ana binka bashi ba mutum ya gaggawa ya sauke nauyin sannan ta yi wa ka sha ramadana gashi kuma an hadisi ya zo man sama ramadana wa atba'ahu sittan min shawwal ka sha ramadana goma ga shawwal ya zo wanne zaka fara ramuwar ramadana zaka fara ko sittan shawwal to in an ce ramuwa za a fara misali kaga sai ka fara yin ramuwa kenan sai ka sittan shawwal in kuma kaga cewa in na tsaya ramuwa sittan shawwal zai wuce ita ramuwa ai ba ta da watanta ba ta da ranarta ba ta da lokacinta shi kuma sittan min shawwal shi an masa kaidi da watansa shi kuma ramuwa ba a masa kaidi da wata ba to idan muka ga zamu iya hada biyun mu fara yin ramuwar sannan mu sittan shawwal din shi aka fi so saboda hadisin cewa man sama ramadana kaga wanda ake bin sa bashi kenan shi bai gama ramadana ba kuma sai ka gama ramadana sannan sittan shawwal yanzu man saba ramadana wa atuba wasu da ku suke ganin ka samu dama ka hada din ka fara yin ramuwar to wanda ake bi bashi ya tsaya yana sadaka ka fara biyan bashi tukunna tunda har ka samu dama kuma akwai farilla a kanka to ka fara sauke farilla in ka sauke farilla sai kai nafila in za su haɗu biyan. amma inda matsalar take ko inda matsalar take shine ya zama ba za ka iya haɗa ramuwar da kuma sittan shawwal din a watan ba a lokaci guda to ne ya kamata a fara sai a fara da wanda lokacinsa zai kure da wanda lokacinsa zai wuce amma in zai yiwu ka fara yin ramuwar sannan kai sittan shawwal shine aka fi so saboda kai ramuwar ka cika ramadan din kenan sannan kuma wanda rahama ta Allah kwanakin da ka sha na ramadana wanda kake biyan su a cikin wani wata to su ba irin ta ramadana bace kuma idan mutum ya karya ramuwar ramadana ta hanyar fada iyalinsa ba zai ramu sittin ba sabanin a cikin watan ne in a cikin watan ne sai kayi sittin amma ba a watan bane kuma ɗaya za ka rama ita alfarmar wannan ta watan ce shi ya sa an karya azumin ai ɗaya ake yi ko sannan kuma ai sittin na kafara to in a wajen ramadana ne to shi ko ba za a ce ai wannan sittin ba sai dai kawai a arama ɗaya kawai ɗaya za a rama Shi ne bambanci tsakanin ramuwar ramadana da kuma yi a cikin wata ramadana ɗin alfarmar ta ramadana ce waccan sana Allah ta'ala sai sake buɗe wani wata ƙofa ya ce wa alallazina yutiqunahu ga waɗanda yutiqunahu suna da iko suna da dama da za su iya yin sa yutiqunahu hudin yana koma kan azumin to za su iya azumin kuma fidiyatu tsawon miskin sai su bayar da fidiya ta ciyar da miskini abinci wannan aya sai ta zo da wani abin mamaki za ka iya azumi amma an ce kuma ka fanshi azumin ta hanyar ciyar da miskini kenan zaɓi ne kenan ya zama ko kai azumi ko ka ciyar da miskini sai malamai suka ce to wannan aya kamar an yi na sukinta kenan sai suka ce maratibin da aka bi na saukar da azumi guda uku ne ko ma hudu matakin farko kafin a fara ramadana na ce muku an fara wata ramadana ne a shekara ta biyu bayan hijira da haka annabi sallallahu alaihi ya yi azumi ne na shekara tara na shekara tara ramadan guda tara annabi sallallahu alaihi wasallama yayi a rayuwarsa to kafin a wajabta azumin ramadana ana yin azumin ashura a shi kadai annabi sallallahu alaihi wasallam yayi shi so a shekarar farko bayan hijira yayi ashura sahabbai sun yi a matsayin shine azumin da aka fara a tarihin musulunci azumin ashura to sai kuma aka saukar da ramadan da aka saukar da ramadan sai aka yi naskin ashura daga wajibi sai koma mustahabi to sai matakin farko sai aka ce to an baka dama ko kai azumi ko ka ciyar wato azumin ko ciyarwa ko azumi kana da dama ɗayan biyu to sai jama'a duk mai arziki sai suka daina yin azumi kamar yanzu ne a ce da kai ramadana da ka ba miskini abinci ɗaya a ce mai ta ciyar da miskinan tunda duk ɗaya ne da yin azumin da ciyar da miskinin duk ɗaya ne saboda haka tunda duk ɗaya ne kaga sai mai ta ciyar da miskinan sai wanda ba shi da hali shi zai azumi amma duk mai ƙarfi zai ga ko ya sha biyar ya ciyar da sha biyar za a ta fito da dabaru iri iri to matakin farko saboda mutane su saba Allah subhanahu wata'ala in zai hana abu ko in zai sa abu sai bi shi mataki mataki har mutane su saba da shi yanzu ka dauka giya haka aka dinga bin matakin haramta ta kadan kadan har aka je karshe to haka shi ma azumi sai aka fara da kwaya daya daga nan sai aka zo mataki na biyu an baka dama kai azumin ko kuma ka ciyar to da aka saba sai aka zo mataki na uku mataki na uku kuma aka ce to azumin za a dinga kare shi ne zuwa faduwar rana amma da sharadi in kai bacci baka ci abinci ba to sai kuma sai washe gari an sake wuni sai kai doran awa 24 to lokacin da aka fara wannan azumin shi ma ba dade da farawa ba shi ma sai aka yi nasakin sa aka koma azumin wannan shine mataki na karshe wani sahabi ya dawo da yamma an kusa sharuwa sai ya ce wa matarsa akwai abinci lokacin buɗe baki yayi sai ta ba abinci bari in je nemo maka abinci ta tafi nemo abincin shi kuma ya dan kashin gida sai bacci ya dauke shi to an ga kuskura kai bacci ba kai buɗe baki ba to kuma kai da buɗe baki kuma sai gobe da wata magariba to da aka kafin ta kawo abinci bacci ya dauke shi tana zuwa ta ce mm, lalle kam ya farka yake to gashi mayin wa yake ji kuma gashi zai dora wani azumin to kenan sai mata ta yi ta ga annabi sallallahu alaihi wasallam ta ce ga halin da mijinta yake ciki yayi bacci kuma gashi ba a bacci sai an yi buɗe baki shi kuma yayi yayi bacci kafin buɗe baki wanda yake nufin kenan ba zai ci komai ba har sai ya dore zai dora azumin haka to sai Allah ya saukar da matakin karshe cewa yanzu babu zabi azumi kawai za a yi kuma azumin yana farawa daga ketowa alfijir zuwa faduwar rana da rana ta faɗi da ci da sha da iyali komai ya halatta babu wata doka ba wata ka'ida da aka cire waɗannan ka'idodin to kun ga mataki ne sai suka ce wannan aya da take wa alal ladzina yuqinuhu tana magana ne akan matakin farko na azumin ga waɗanda suke da ikon yin azumi to fidiyatu aw miskin su ba da fidiya ta ciyar da miskini a bakacin azumin suka ce wannan shine matakin farko duk da Abdullahi dan Abbas ya saba jamhuru ya ce wannan aya ba na cikin hukuncinta aka yi ba ita wannan aya tana magana ne kawai da mai ciki da mai shayarwa da kuma tsoho tawalar lazina su tsawukunahu akwai kira yin tsawukunahu ko ga waɗanda za su yi shi da kyar to kaga tsoho zai yi shi da kyar mai ciki za ta yi da kyar mai shayarwa za ta yi da kyar to sai Allah ta'ala ce fidiyatun ta'amu miskin sai su fanshi wannan azumin ta hanyar ciyar da miskini yace wannan aya ta zamo tana magana ne akan tsoho da mai ciki da mai shayarwa ta Allah ta faman tatawwa khairan wanda ya tadawu ina alkhairi tadawu duk aikin da ba na farilla ba ko kuma na farilla ne kai na farillan ka kara na nafila wata hikima ta Allah duk wani abu da ka na rukunan musulunci biyar dinnan yana da farilla sai yana da nafila misali kalmar shahada la ilaha illallah muhammadur rasulullah tafarillan guda ɗaya ce shine wacce kai shigo musulunci da ita ko ka tashi a kanta to jaddadawa da muke ta yi kullum ta la ilaha illallah la ilaha illallah wannan kuma duk nafila ne to haka nan sallah akwai tafarilla guda biyar ko wani ya tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam yace Allah ya wajabta mun wata sallah bayan biyar din nan yace a'a kaga asalin sallolin farilla biyar ne kamsu salawatin katabahunna Allahu alal ibad to kuma amma akwai nafilfili ga sunan tili to haka nan azumi shi ma ga na farilla na ramadana sannan kuma ga na ashura ga na tasu'a ga na salasatu ayyam ayyamul bibi litinin da alhamis arfa da sauransu duk waɗannan nafilfili ne to haka nan kuma za ka gan zakka akwai ta wajibi sannan akwai sadakoki kuma na nafila hakan ka ɗauko haji haji ɗaya umara ɗaya aka ce ka yi a matsayin wajibi da ka yi haji ɗaya ka yi umara ɗaya to ka sauke nauyi koma wadda ake ta yi muke ta yi muke ta koma ɗin nan dama ce duk nafila ce e eh, tafarillan kwaya ɗaya farko ita ce tafarilla wadda kake ta koma ɗin nan duk ta nafila ce to kun ga sai Allah ya ce faman a khairan fa huwa khairul lahu wa an sumu khairul lakum in kuntum ta'lamun ta Allah shi shahar ramadana allazi unzila fihi alqur'anu shi watan nan na ramadana shine wanda aka saukar da alqur'ani a cikin sa Allahu akbar nan kuma Allah yana magana akan falalar shi watan ramadana malamai sun kawo abubuwa kusan guda 22 akan watan ramadana na farko a cikin sa aka saukar da alqur'ani duk waɗannan hadisai ingantattu ne in ka koma littafin asiyamu fil islam fi zauil kitabu was sunna na Dr. Sa'id al-Qahtani wanda ya hisnul muslim yana da littafi sunansa as fil islam fi zauil kitabu was sunna ya kawo abubuwa da yawa amma na dauko mana 22 akan falalar da darajar wata ramadana na daya a cikin sa aka saukar da alqur'ani na biyu a cikin sa aka saukar da sauran littattafan da Allah ya saukar wa annabawa duk a ramadana aka saukar da su a wani hadisi da Sheikh Albani ya hassana shi sana a cikin watan ramadana ake buɗe kofofin aljanna a watan ramadana ake rufe kofofin wuta a cikin watan ramadana ake ɗora shaiɗanu da kangararrun aljanu a watan ramadana ake buɗe ƙofofin rahama a watan ramadana ake buɗe ƙofofin sama mai kira yana kira ya bagiyar khairi aqbil wa ya bagiyar sharri aqtir dukkan mai neman alheri ga wato ga watan alheri ya zo mai neman sharri ya ja da baya ba watan sharri ba ne a kowane dare a cikin wata ramadana Allah yana yanta wasu mutane daga wuta ya Allah ka sa da mu a ciki akwai wata ramadana ana amsa addu'o'i a ciki Allah ka amshi addu'o'in mu wata ramadana watan zikiri ne da godiya wata ne na koyon hakuri Allah ya sa mu koyi hakuri wata ne da ake kankare zunubai wa Ramadana ila ramadana mukaffiratun ma bainahuna izatul kaba'iru ramadana zuwa ramadana yana kankare zunubi idan an nisanci kaba'ira a cikin wata ramadana ake gafarta zunubai man sama ramadana imanan wa ihtisaban gufira kuma ma taqaddama min zambi a wata ramadana ake dirmuza hancin mutumin da ramadana ya kama har ya fita bai aikin rahama ba amin amin amin a hadisin mumbari daga ciki akwai wanda ramadana ya kama har ya wuce ga sallah ga itikafi ga azumi ga ciyarwa ga ƙiyamun laili ga daren lailatul qadari duk waɗannan ayyukan suka wuce baka samu aljanna ba to gaskiya abin naka ya ɓaci da yawa a durmuza hancinka sannan a cikin wata ramadana wanda ya riski ramadana ya riski alheri ne yawan gaske sannan yin umara a cikin wata ramadana daidai yake da kama kayi haji tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan wanda ya azumci ramadana yana tare da siddiqai da shuhada ƙiyamu ramadana man qama ramadana imanan wa sabon gufira lahu ma taqaddama min zambihi wata ramadana watan kyauta ne idan ramadana ya kama annabi yana yin kyauta kamar an koro iska kawai bayarwa yake kai to so ake kai ma kai ta bayarwa sannan wata ne na mudarasatul qur'an ai ta darasin qur'ani ai ta koyon qur'ani ana koyar da shi sanan wata ne na itikafi wata ne na daren lailatul qadr Allahu akbar ga bishara uku a ramadan man sama ramadana imanan wa hatisaban gufira lahu ma taqaddama min zambihi man qama ramadana imanan wa hatisaban gufira lahu ma taqaddama min zambihi man qama lailatal qadri imanan wa hatisaban gufira lahu ma taqaddama min zambihi waɗannan sune manyan busharu guda uku da annabi sallallahu alaihi wasallam ya a cikin wannan wata da haka Allah ya ce unzila fihi alquran a ciki aka saukar da wannan qur'ani da muke karantawa ma'ana saukar gaba daya daga lauhul mahfuz zuwa saman duniya daga nan kuma aka dinga saukar da shi kaɗan kadan kadan kadan a tsawon shekara nawa shekara 23 shi kuma ƙur'ani ya kunshi sufofi kamar haka na farko hudan linnas duk mai neman shari'a ya zo ga alqur'ani amma in mutane ba sa so hudan lil muttaqina sai zo masu takawa ne kawai za su amfana sannan bayani ne karara akan shirya ƙur'ani daga bangonsa zuwa bango shirya ne sannan kuma rariya ne da za ka tace ƙarya da gaskiya da shi ƙur'ani furqan ne sifarsa ƙur'an furqan sunansa furqan tabarakal ladzi nazzala furqana ala abdihi to sai Allah ya ce faman shaida minkum shahara falyasumhu wanda Allah ya sa ramadana ya zo masa da rai ya ɗau azumi ganin wata kuma hanya biyu ce ko a cika sha'abana talatin ko kuma a ga wata wanda ya ga wata kuma ya gaya sarki in sarkin musulmi ya amince mu dau azumi nan ba mu da matsala wanda ba shi da lafiya ko yana halin tafiya ya sha azumi ya ramu wasu kwanakin Allah yana nufin sauki a gare mu baya nufin kuntata mana ya Allah ka ƙara mana saukin da ka nufa da mu ka kuma cire mana kunci domin mu cika wannan idda kuma sa cikawa Allah ka sa mu kai azumin nan lafiya mu ƙarasa wannan ramadanan lafiya ka kuma nuna mana ramadana na baɗin baɗaɗa sannan wani tukabbirullah mu je mu sallah kuma kowa ya dinka sabuwar riga ya mata tafi a wanke ta a a tafi sallar juma'a a sallar idi ana Allahu akbar Allahu akbar ka ci dabino guda biyu ko uku kafin ka tafi in an dawo kuma sai a sa tuwo a gaba wala'allakum tashkurun Allah ya sa mu cikin masu godiya wannan zamu tsaya abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada inda muka kuskure ko tuntuban harshe Allah iya ce mana malam ko ya halatta sayan gwanjon kayayyakin da gwamnati take yi kwarai kuwa gwamnati tana gwanjo sai ka siya gwamnati in ba ta gwanjo ai sai ya lalace abinda ta gama amfani da shi sai ta siya wa al'umma malam mai tambaya tana cewa mijinta yayi yayi da ita ta daina zuwa wani gida sai ta ƙi a don Allah ta bi mijinta tunda wani gida ne baya son ta je sai ta daina zuwa ta yi biyayya biyayyan nan shine aljanna wa ata'at ba'alaha dakhala jannata rabbiha dan mace ta bi mijinta in dai ba saban Allah ya saki ba shine hanyar aljannan ki to da haka yi hakuri ba ta abu maza maza a dinga ba su abinda za su iya sai ce to in ta sake zuwa ya bar ta kamar yadda ya bar nonon mahaifiyarta tace bisa tsautsayi sai ta ji a bisa ganganci dai shi kuma sai daina kula ta ina matsayin auren su ai wannan abin da ya faɗa ya bar ta kamar yadda ya bar nonan mahaifiyarta wannan kamar zihari ne ya yi kama da zihari abinda zai kawai sai ya azumi guda 60 sai su koma su gaba da mu'amala da matarsa malam muna kasuwanci ban gano wannan ha? wannan tambaya ba ta fito ba za a sake rubuto ta gobe sai mai addu'a abinda muka karanta daidai Allah ya ba mu lada inda muka yi kuskure Allah ya ce mana wanda suka kawo gudunmawa da wanda suka kawo taimako an tattara dubu ashirin daga muslim umma a tcn gombe sannan hajiya salamatu daga jos ta ɗau nauyin maraya ɗaya shekara ɗaya Allah ya saka miki da alheri hajiya salamatu tana buƙatar addu'a Allah ya biya miki bukatar ki kuma kina son haihuwa Allah ya baki ɗa na kwarai wata baiwa Allah ta kawo dubu biyar tana bukatar. a yi addu'a Allah ji kan mahaifinta to Allah ji kan mahaifinki hajji aishatu jibir duku yan majalisa ta turo da masara buhu biyar shinkafa buhu biyar shuga buhu biyar spaghetti buhu biyar makaroni katon biyar magi katon biyu sai kuma wannan bi oil ko jarka biyu man gyada ne shi kuma jarka biyu wani bawan Allah yana neman addu'a duk lokacin da matarsa ta yi ciki daga wata bakwai sai ya lalace to Allah ta'ala ya kawo wanda zai tsaya kuma Allah ya sa hakan ya zama alheri alhaji adamu ali kuma ya turo da dubu hamsin ta akawun Allah ya saka masa da alheri alhaji sala abba daga bajoga ya ba da atamfa guda biyar yadin shadda biyar a ba marayu dubu sha biyu daga sakina sambo salba na shekara-shekara Allah ya saka da alheri wata mata daga america maryland hajiya aisha ta ɗauki nauyin maraya guda ɗaya na shekara ɗaya allah ya saka miki da alheri kun san karatun da muke har america duk ƙasashen duniya suna kallo to da haka suna bibiyan mu da abin da ake yi kuma ranar lahadi daga karfe biyu zuwa hudu za mu wani program daga ingila za a yi ta zoom ne sun sun ba da aiji din zamu mu gaya mutane aiji din wanda suke bukata sarkin kano ma zai shigo sarki sunusi akwai manya-manyan masana za a tattauna akan matsalar matasa ya za a warware ta an ce ni zan jagoranci zaman so waɗanda aka ba su aiki na zoom za su iya shiga ta wayar su su ci gaba da bidiyon wannan program wanda zai ɗauki awa biyu daga ingila za a yi shi akwai masu bukatu kamar haka mun yi aiki an rike mana haƙƙinmu marasa lafiya to wanda aka rike muku haƙƙin nan Allah ya sa a biya ku haƙƙin ku akwai dubu ashirin da ɗari shida da hamsin daga sauran mutane Allah ya saka musu da alheri masu neman jari masu neman aiki masu neman aure masu neman sana'a wanda aka rike musu haƙƙinsu da dukkan masu bukatu na alheri duka Allah mun yi tawassali gare ka da sunayenka masu girma da sufofinka madaukaka Allah ka bawa kowa su ta alheri Allah ka tsare mu daga dukkan abin da muke ki subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk